yaya kamfanonin ƙasar Nijar za su iya cin garabasar wannan tsarin na shige da fice na kasuwanci? kamfunan ƙasar Nijar ba ila shakka za su samu rawar takawa a cikin wannan tsarin tafiyar da harkokin kasuwanci na nafiyar Afirka. Amma fa sai an yi aiki jashir a fuskar sashen kamfunan gwamnati da kuma sashen kamfuna masu zaman kansu. Sai sashen gwamnati ya rike sanin shimfiɗar yankin masanyar harkokin kasuwanci nafiyar Afirka tashi ce ganin cewa ana iya tafiya kowane ɓangaren ƙasashen nafiya domin sayar da kayansa. Ana iya kuma yin oda a kowace ƙasar Afirka. afirka Wani irin kayayyaki ne ƙasar Nijar za ta fitarwa a ƙasashen waje? Bon, to eh, muna da albarkatu. Kun dai ji a cikin jawabinsa abinda minista ya tantance da cewar Nijar na da cin amfano sosai kamar ta fuskar albarkatun noma akwai kuma arzuka na ƙarƙashin ƙasa. Ana koma ga batun albarkatun noma nan ne muke da tsammani sosai na sarai don ko 'yan Nijar sun dukufa sosai haikan akan wannan fannin kamar mata masu sarrafawa matasa da ke aiwata ababuwa na ban mamaki a wannan fuskar muna nan muna nazarin yadda za mu yi aiki tare da su don karfafa musu kwaraya don shigar da su cikin wannan jirgin harkokin kasuwancin kasa da kasa na nafiyar afirka domin su samu ci gaba don ko bunƙasar su bunƙasar ƙasar niger cikin maudu'an akwai batun zaɓi na gida shin me ake nufi da wannan si an mun kasance cikin wannan tsarin masaranya kasuwanci hakan na nuna za mu je wasu ƙasashe mu ce musu ku zo ku ɗau kayan mu muna da kayayyaki na gari to amma sai mun 'yan Nijar mun yarda da kayan sai kowa ya sa hannunsa a soma daga gwamnati, kamfunan gwamnati. Misali su sai shinkafar mu wadda za su kai a makarantun karɓar zaman ɗalibai kantin a asibitoci gidajen kaso. Kenan ta haka muna sa ran nan gaba nan da 'yan shekaru za mu ganin shinkafar Nijar za ta sayi. Haka zalika ta fuskar kere-keren aikin hannu an muka je kasashen waje muna ganin kayan kere-kere na ƙasar Nijar da ake likawa wasu wurare kuma mutanen suna ta yaba to don mi ba a nan gida ba. Kiran da za mu yi zuwa ga al'umma ya kamata mu mai da hankalinmu a kayanmu na gida don muna da tabbatancin ingancinsu. mata da ke sarrafa tumatin zogala cikin inganci na tabbas ba da garwayin wani sinadari ba ko wani abu.